وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج har yanzu cikin kitabul hajji babi na 33 babin faɗin Allah madaukakin sarki alhajju ashurun ma'lumat cewa shi aikin hajji watanni ne waɗanda suke sanannu don haka duk wanda ya kama fara wafihin na hajja wanda ya himmatu ma'ana ya ɗaura niyyar ne na aikin hajji a cikin waɗannan watanni don haka fada rafata babu arrafar shi ne aljima ma'ana babu kusantar iyali wadda fusuka babu fasikanci shi ne duk wani aiki na saɓon allah wala jidala babu husuma akan abin da yake na barna ne fil hajji a cikin aikin haji gaba daya ila akhir al-aya zuwa karshe haka na Allah ya ce salunaka anil ahilla suna tambayanka akan watanni ma'ana me yasa wata wani yake cika kuma wani baya cika Kada Allah ya ce ka gaya musu ulhiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka gaya musu ma'ana lokuta ne ga mutane aikin haji ga mutane abin da ya shafi hukunce-hukunce na mutane ko dai na bashi ko kuma abin da ya shafi wasu hukunce-hukunce da aka rataya ma'ana hukuncin addini a kansu kamar eh, abin da ya shafi idda kamar abin da ya shafi takaba da dai makamantansu almuhim wannan babin imamun Buhari ya kawo shi don ya bayyana mana wato miƙati na lokaci na aikin hajji domin aikin hajji yana da miƙati guda biyu kamar yadda ya gabata yana da miƙatun makani da kuma miƙatun zamani ah, miƙatun makani shine wanda ya gabata cikin hadithin abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ja'ala li ahli almadinati zil hulayfa wa li ahli najd ah, qarna almanazil wa li ahli aljufa ash-sham wa li ahli alyaman yalamlam فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة wannan miƙat ne na makan miƙat na zaman miƙati na lokaci shine wa'annan watanni na aikin hajji shine shawwal da zulqa'ada da kuma ashru ayyamin min dhilhijja ala sahih akan zancen da ya kudin jaye to malam zai kawo ma'ana hadisan da suke da alaka da wannan babi da. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي حدثنا أفلق بن حميد سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بصرف بسرف بسرف قالت فخرج, فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه حج فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الحلي فلا قالت فلا آخ فلا آخذ فالآخذ بها فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على الأمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت الأمرة قال وما شأنك قلت لا أسلم قال فلا يضيرك إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم وكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها قالت فخرجنا في حجته حتى عسى الله أن يرزقكيها أن يرزقكيها أن يرزقكيها يرزقكيها أو يرزقكيها نعم. أو يرزقكيها آه. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فظهرت ثم خرجت من منى فأخذت بالبيت قال ثم خرجت معه في النفر الآخر في النفر الأخير حتى نزل حتى نزل المحصن ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من من الحرم فلتهل بأمرتي ثم أفرضا ثم أتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتيني حتى تأتيان حتى تأتيان قالت فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بالسحر فقال هل فرغتم فقلت نعم فآذن بالرحيل بأصحابه فارتحل الناس فمر فمر متوجها إلى المدينة ضيرا من دار يدير ضيرا ويقال ضار يدور دورا وبر يدور ضرا dama bayanin tarihi na abdullahi ibn umar hadis mu'allaq ya gabata cewa watannin aikin haji sune shawwal da zulqa'ada da ashrun min dhilhijja huwa qaulul jumhur ibnu abbas radiyallahu anhu ma yace yana daga cikin sunna ba a yin harama da aikin haji sai a watannin aikin haji wa kariha Uthman radiyallahu anhu an yuhrima min Khurasan ila Karman Uthman radiyallahu anhu ya duba tsayin wannan wajen ne daga wajen zuwa Makka sai ya mayar da shi ya auna shi yanzu a watanni ya ga yayi tsayi sosai ya wuce nan tsayin wata biyu da kwana goma din sai ya ki mutum ya yi harama tun daga wajen ce ya daura niyyar aikin haji li'annahu qabla al-miqat akwai matsala tsakanin malamai cewa al-ijma shine mutum zai yi harama minan miqat hada ajma al ulama ala hada cewa za a yi harama ne mutum ya zo miqati haka nan ajma al ulama ala anna man jawaza al miqat wanda ya wuce miqati ba da niyyar aikin haji ko umara ba ala annahu laysa alayhi shay ba komai akan sa wanda ya wuce miƙati ba yi da niyyar ya yi aikin haji ko umara laisa alaihi shai wannan ba sabani aka illa wasu da suke ganin cewa bai halatta ya wuce mikati ba tare da yayi niyya ba wasu bangare na malikiya sannan akwai sabani a mas'aloli guda biyu shine na farko shin mutum zai iya yin niyya kafin ya zo mikati ko ba zai iya ba to irin wannan ne Uthman yake ganin ba zai yi ba kuma wajen yayi nisa da mikati sosai wasu kuma suna ganin ya zama bai yi nisa da mikati ba ba laifi zai iya yi amma dai hadisin Aliyu dan Abi Talib da shi da eh, abu musa ko wanda suka taso daga yaman eh, suka ce sun yi niyya da abin da mazala sallallahu alaihi wasallam yi niyya da shi wannan yana tabbatar da cewa ana iya niyya daga wani waje qabla al ya juzu haka haka nan kuma wanda ya yi niyya ma'ana ya yi niyyar aikin mara ya wuce yana iya dawowa kan miqati ya daura niyya in gane ko amma in ya wuce din bai niyya ba to wannan shine suke ganin cewa in yayi niyya bayan miƙati fa alaihi dam zai zai yanka inda ya wuce miƙati bai niyya ba sai bayan ya wuce ya daura niyya amma in ya dawo ya yi niyyar a miƙatin wannan suna ganin laisa alaihi shi to hadisi na biyu da ya kawo shine hadisin wato Aisha radiyallahu anha ke cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin watannin aikin hajji da kuma dalailakin aikin hajji eh, wa hurumin hajji a cikin watannin aikin hajji ala ta ce sai muka yi matsuguni muka yi zango a wajen da ake kiran shi sarif waje ne wato dab da shiga garin makka shi ake kira sarif shi lokacin da muka je wajen manzala sallallahu alaihi wasallam a ya tashi ya sake ma mutane bayani domin da daga dauko ni ya. zulhulaifa miƙatin mutanen madina mafi yawanci sun ɗauko niyyar aikin hajji ne zalla gane ko mafi yawancinsu sun ɗauko niyyar cewa aikin hajji za su zo su domin suna ganin cewa yin umara a irin wannan watanni na aikin hajji laifi ne kamar yadda da ake a kai to lokacin da aka zo daidai wannan wajen kafin dab da shiga maka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ma'ana yi musu bayanin wani hukunci na shari'a shine yace ah, duk wanda bai da hadaya tare da shi ma'ana bai da abin yanka kuma yana so ya sauya niyyarsa ta aikin hajjin nan ya mai da ita umra ma'ana niyyar aikin hajjin da ya dauko a maimakon niyyar aikin hajji to ya sauya ta ya mayar da ita niyya ta zama ta umara da haka a cikin hanya yana iya canjawa in gane ko ma'ana ya canja niyyarsa daga ma'ana aikin hajji zuwa umara azana sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai da abin yanka in ya so yayi haka zai iya yi da haka sai yayi umara kenan wanda kuma yake da abin yankan shi tare da shi mazalla eh, sallallahu alaihi wasallam ya ce amma shi wannan bai da wannan zabu domin ba zai canja ba har sai ya kai ga inda zai yanka yayi yanka yayi aski sannan sai ya warware ma'ana ya koma halaccinsa to aisha radiyallahu anha ta ce cikinsu akwai wanda ya dauki wannan cikinsu kuma akwai wanda ba su dauka ba ta ce amma maza sallallahu alaihi wasallama da wasu daga cikin mutane daga cikin sa ba su da yawa ba su wuce mutum hudu ba ko uku ko biyu ma to su suna da ƙarfi ma'ana suna da ma'ana wadata suna da hali kuma alhalin suna da hadaya tare da su don haka ba su iya ba su sami ikon yin umara din ba da haka kenan su ba su da wannan zaɓi na yin tamattu'i da haka su za su zo da ma'ana niyyar da suka dauko ne don haka za su yi za su aikin haji da umara ne a lokaci ɗaya. ine za su yi kiran ne ko take cewa sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo inda masauki na yake sai ya iske na ina kuka ya ce me yake sanya ki kuka ya ke wato iyalinsa ta ce sai na ce na ji zancen da ka faɗa masa haɓai ne amma ni dab da an zo wajen nan kuma jinin al'ada ya zo min tunda sun yi kwana takwas suna tafiya da ita ta ɗauko niyyar to da aka zo daidai na wajen aka yi bayani da za ta iya sauyawa ita ma ta koma ta yi umara sai ta ce to amma yanzu ko na sauya ɗin ba zan yi dawaki ba kenan ba za ta yi tawafin umara ba waga wannan ma'ana uzurin ya hana ta yi wannan abin da ya sanya ta kuka kenan ƙada sai ya ce to me yake tattara da ke ta ce aini ban sallah ban sallah ma'ana ban da tsarki don haka ba zan yi sallah ba kuma ba zan yi ɗawafi ba kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata la ya ai wannan ɗin ba zai cutar da ke ba mana ba zai hana miki abin da kike so ba fakuni fi hajjatiki ki kasance a cikin aikin hajjinki a wani lafazin yace Ali ma yaf'alul hajj gaira Allah tatufi bil bait duk abin da mai aikin hajji yake yi ki je ki amma dai kake da wafi haka za ta ci gaba da dukkan ayyukanta sai dai banda dawafi to kaga an ce mai umara bai yi dawafi ba akwai sauran aiki a sake ya ce ta wa Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da shi ne ma'ana fa'asan lahu an yarzuƙaki ha ai an yarzuƙaki al'umra an yarzuƙaki ha wannan hatsin da min na da ke komawa zuwa ga umra shi wa ta wa Allah ya azurta ki da umara ki yi kema kamar yadda kowa ya sai ta ce muka fita cikin aikin hajji har sai da muka isa mina mina ma'ana cikin harami ne amma kuma wajen makka shi ma wato asalin mash'ar ne waje ne da ake ibada in gane ko shi ne zango na farko da ake shiga na aikin hajji kuma ranar takwas ga wata shi ne mutum ya tafi zuwa mina in gane shi ne mun ya kwana ɗaya sannan kuma za a yi wayan gari ranar tara ga wata kenan yana mina dinnan sai ya fita kuma zuwa arfa in gane ko ta ce to har muka isa mina ta ce sai da aka je mina tukunna sai ta yi tsarki ma'ana jini ya ɗauke mata ta ce sun makararci min mina sannan muka fita daga mina ma'ana bayan an gama aikin hajji an yi tawafi an yi tsayuwan arfa an yi kwanan musdalifa an zo mina ma'ana an sake kwanaki din nan sai wato asalin jinin al'ada ya ɗauke mata ta ce sai muka fito daga mina bayan ta yi tsarki kenan ta ce ta zo sai ta yi tsawaful ifada sai ta yi tsawaful ifada ita ba ta yi wancan tsawafin na umara ba da haka tsawaful ifada ta yi kenan yana nuna cewa aisha an ha ta yi aikin haji sallah ne kawai ta yi ifradi ne ita abin da aka ce a warware a canja na umara din nan a kan ta yi warwaro ba domin ba ta yi tsawafin umara ba kuma shi tsawaful ifada tsawafi ne na aikin haji kuma shi baya dauke tawafin umara domin kowanne a cikin su tawafi ne mai zaman kansa tawafin umara yana zaman kanshi ne tawafin ifada ma yana zaman kanshi ne domin tawafin umara shi rukuni ne a cikin aikin umara tawafin ifada kuma rukuni ne a cikin aikin haji don haka rukuni baya dauke wani rukuni an gane ko kamar yadda misali karatun fatiha ba zai dauke ma yin rukuku a sallah ba dan mutum yayi fatiha ba zai ce to ai ba sai ai ruku ba bari ya wuce sujada kawai dukkan su rukunai ne a sallah haka rukuni bai dauke wani rukuni an gane ko saboda haka Aisha radiyallahu anha ta ce sai muka zo muka yi tawaful ifada shine fa afattu bil bait sai ta ce eh, thumma kharajtu ma'ahu fi fi an-nafar al-akhir eh, an-nafar al-akhir akwai annafarul awwal a aikin haji akwai annafarul akhir me annafarul awwal akwai yawmun nafar akwai kwanaki da suke da suna aikin haji akwai yawmun tarwiya in gane ko akwai yawmin jam'i akwai yawmin hajjil akbar akwai yawmun nafarul awwal akwai yawmun nafarul thani ko nafarul akhir to me yawmun nafarul awwal yawmin nafarul awwal domin ya da magana akan yawmin nafarul akhir ko al-akhir wanda bai tsade da sawa mun da nafarul awwal ya aikin haji mushkila ko kadi wasi jiddan ma wan nafarul awwal yawmin nafarul awwal laisa awwal yawmin nafarul awwal shine ranar da za a fara barin mina sha biyu ga wata idan aka yi ka na biyu kamar yau mai nufin na ranar da mutane suke da yani suna fita daga mina zuwa makka shine annafarul awwal wan shi ne shine sha uku ga wata gane ko to manzala sallallahu alaihi wasallam kenan kwana goma sha uku yayi yayi jifa kwana uku Shin Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmin bada isma alaihi wa man ta'akhkhara dan haka manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ta'khir shi ne tace fa kharajna yawman nafar al-akhir ranan fita na karshe kenan ko tace muka fita har sai da muka zo wajen da ake kiran shi muhassab muka zauna a nan wajen sai abdurrahman ibn abi bakar radiyallahu anhu mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kira ya kira shi bayan sun gama ma'ana suka je suka yi dawafi a maka suka yi sa'ayi in gane ko a wannan rana sai suka fito muhassab muhassab shi ma wajen garin Makka ne kina manzala sallallahu alaihi wasallam ya kare aikin haji bai yi jinkiri a cikin makka ba haka da ya kare ya je dawaful ifada yayi kuma eh, sa'ayi sai ya fito ya zo wajen da ake kiran shi muhassab ya zo ya yi zango a nan wajen mana wajen garin maka ne da ya zo muhassabi ta ce sai muka yi zango tare da shi sai ya kira abdulrahman ibn abi bakar ɗan uwan aisha kenan radiyallahu anha sai ya ce mata ya ce masa eh, ukhruj bi ukhtika min al-haram yanzu ka fitar da yar uwarka daga wajen da yake haram ma'ana yanzu ana cikin haram haka je da ita can wajen haram inda ba harami ba in gane ko faltuhilla bi umratin shine wannan alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata cewa ta yi Allah ya azurta ki da umra to shine wannan abin da aka azurta ta da shi shi ya ce ka je da ita sai ta sai ta dauki ta yi niyyar umra sannan idan kuka ƙare umra din ta je ta yi dawabi ta yi safa da marwa sannan ta yi aski in gane goma na ta yi wani abu na gashinta ya ce sannan in kun kare ku zo nan ku same ni inda nake kuma yana kan hanya fa inni anzuru kuma hatta ta ni ina nan ina jiran ku har sai kun zo shikenan Aisha radiyallahu anha ta ce muka fita har sai da muka je muka kare na kare tawafi sannan na zo ma'ana sun maji ituhu bi sahar ta zo mishi ma'ana ƙarshen dare gane ko shine fi sahar wajen da yake cikin dare dab da asuba sai ya ce halfarattu kun kare sai muka ce na'am fa'adana fa'adana bi rahili fi ashabi mazala sallah ya ce to shikenan a tashi a tafi dama ita ake jira fartaha da nasu famarra mutawajjihan ila madina da haka mutane aka kitsa kaya sai aka fuskanci madina kuma ma'ana zai koma gida ah, wannan yana nuna cewa ana iya yin umara a cikin watannin aikin haji an gane ko kuma yana nuna cewa ita umara kamar yadda ya bayana ya gabata a darasin baya ba ta da wani lokaci an gane ko dukkanin kwanakin shekara lokaci ne na yin umara aka ba ta da wani cewa ta keɓanci sai da ramadan ko sai da wani lokaci ko da yaushe mutum yana iya umara haka nan duk wanda ta samu halin da aisha radiyallahu anha ta samu kanta a ciki a irin yanzu ita ma tana iya ɗaukan wannan hukuncin da ya aiki da shi an gane ko ah, imam al-bukhari rahimahullah ya dan fassara wani abu da yace kalmar bayra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaghiruki ko la yaghiruki yace daga bara yatimu bayran kamar yanda ah, abin nan bokayen nan da suka bada gaskiya da Allah suka gaya ma fir'auna suka ce qalu la bayr ko ana ba abin da zai cutar da mu da abin da za ka mana ba zai cutar da mu ba shi ne ma'ana labai ai labarar babu wani abin da zai same mu na cuta eh, don haka wanda ya nuna ma yadda su magabata suke kulawa da ma'ana dukkanin bangarori na ilimin shari'a ya nuna cewa ya san harshen larabci ko inda ya koma bayanin asalin kalmar ya ce min bara ya biru bairan wa yukalu ana iya cewa bara ya buru bairan dauran ko kuma darwa ya durwa bai duka ma'anan shi guda ɗaya ne gane ko a ganga la bayra ko la baura ko la barra kulluhu ma'ana wahid to babi na gaba yace babu tamattu'i wal ikrani wal bil hajji wa faskhi al hajji liman lam yakun ma'ahu hadiyun wannan babi zai magana akan ma'ana kashe-kashen aikin hajji aikin hajji ya kasu kashi uku ne kamar yadda ya zo a wannan babu akwai tamattu'i gane ko akwai ikiran akwai ifrad menene tamattu'i tamattu'i shine mutum ya dauki niyya ta umara a watannin aikin hajji sannan in ya gama umararsa ya zauna ya jira har lokacin aikin hajji ya yi kuma ya ɗauki niyyar aikin hajji da haka wannan zaman da zai yi tsakanin umara da aikin hajji in gane ko komi tsayinsa komi karancinsa sunan shi tamattu'i me yasa aka kira shi tamattu'i an kira shi ta matu'i saboda duk wanda ya shiga aikin nusuki ma'ana aikin hajji ko umara akwai abubuwan da ake hana masa in gane ko akwai mahaburatul ihram ana hana mishi shafa turare ko sanya dinkakken kaya ko rufe kansa ko takalmi ko kusantan iyali ko dai abubuwa da yawa to a shi mai tamattu'i ne lokacin da ya kare umara ya tamatta zai koma idan ji daɗi na wannan lokacin da aka hana mishi ya ci gaba da shi ne tamattu'i ma'ana jin daɗi ne na ɗan wani lokaci kafin kuma ya koma ya sake shiga cikin wato harama na aikin hajji wannan zaman da yake shine tamattu'i shine Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj kenan dalilin shi yana na alqur'ani Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj wal iqrar shine ake kiran shi ko kiran ko kace al iqrar ko al qarnu ko al qaran duka shine wato mutum a cikin watannin aikin hajji ya ɗauki niyya daga mikati niyya guda ɗaya ta aiki guda biyu mana niyya ce zai yi ta aikin haji da umara a lokaci ɗaya da haka duk aikin da zai yi na ibada ma'ana ta aikin haji aikin yana zaman abu biyu yake amma da niyya ma'ana guda ɗaya gane ko ma'ana in ya zo ya yi ɗawafi na ƙudu gane ko wannan tawaful qudum din kuma shine tawafin shi na umara sannan kuma in yayi sa'ayi safa da marwa kenan a wannan lokacin shine safa da marwan shi na umara kuma zai iya zama a madadin safa da marwan shi na aikin haji an gane ko to wannan shine mai kirani haka zai yi ta tafiya har sai lokacin da ya zo ya gama aikin haji zai zo ya dawa ifada zai yi jifa zai yi aski sannan ya yi yanka dama yana da abin yankansa in gane ko wannan shine ke alkirar sai shi ne mutumin da zai ɗauki niyyar aikin haji zalla ba abin da zai sai aikin haji bai haɗa da umara ba bai yi umara gabaninsa ba don haka shi tafiyar da ya kawai ya shige ta ne da niyyar aikin haji zalla zai yi haka ba zai umara ba bambanci tsakanin waɗannan ayyukan guda uku shine wato shi tamattu'i yana yana yana yana yin yanka an gane ko da shi da mai kirani dukkan yanka kuma yankan da suke wato na na sauki da suka samu na cewa sun yi ibada guda biyu a tafiya guda daya to sai su yi abin da zai compensate wannan abu sai aka sanya musu yanka amma mai ifradi baya yin yanka mai ifradi baya yin yanka saboda shi aikin haji guda ɗaya kawai ya yi zalla sannan kuma da mai ifradi da mai kirani suna kama da juna a wajen cewa dawafinsu na farko gane ko shi mai ifradi dawafin gudun shi kuma mai kirani dawafin umaraye kuma shi ne dawafin gudun sannan da mai ifradi da mai kiran idan da za su yi safa da marwa a lokacin da suka je daga farko idan da za su yi safa da marwa a lokacin to ya zama ya maye musu gurbin safa da marwa da za su yi na ranar aikin hajji saboda haka in ya zo ranar goma ga wata ya zo ai da wafil ifada ba sai ya yi safa da marwa ba saboda ya riga ya yi shi daga farko amma wannan da mai ifradi da mai kirani kadai suke da wannan abu in gane ko sabanin mai tamattu'i tunda abu biyu yake daban-daban guda biyu zai zai dawafin shi na umara zai dawafin shi na aikin haji zai safa da marwan shi na umara zai safa da marwan shi na aikin haji to malamai sun yi sabani akan cewa cikin waɗannan nau'uka na aikin haji wanne ne ya fi falala ko ya yi gini akan abin da ya zo mishi na dalili amma dai al'afdal shine wanda aka fi jin tsoron Allah a cikinsa an gane ko wanda aka yi shi domin Allah aka ji tsoron Allah madaukakin sarki aka tsare dokokin Allah a ciki shine wanda ya fi fadala yadda yake shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah yana da wani zance eh, na al wanda kuma zancen shi zance ne wanda yake yana da ƙarfi sosai yake cewa ga mutumin da dama ya taɓa yin umara a wannan shekara to in ya zo ya ɗauko niya kuma zai yi wata sabuwar tafiya to shi a haƙƙinsa abin da ya fi fifiko shi ne ya yi ifirari inda dama ya riga ya umararsa ya zo da wata tafiya ne ya ce za fi haƙƙi shi ne al'afdar shi ne ya yi ifirari ce ga mutumin da kuma bai yi umara ba amma ya shigo cikin watannin aikin haji ya ce to al'afdalu fi haƙƙi shi ne ya yi gane ko ya ce mutumin da kuma yake da abin yanka a tare da shi kuma ya zo cikin wannan watan ya ce al'afdal shi ne ya kirani haka shi al'afdal a wajen shi yana koma ga shi mutumin da yanayinsa da kuma abin da yake tattare da shi akwai maganganu da yawa wasu suna cewa saboda me ya zama afdal wasu ce saboda manzan Allah ifradi yi wasu ce saboda kirani yi wasu ce saboda tamattu yi kwadayin yi an gane ko kowanne ya yi gini a kan dalilansa da hujjojinsa to sannan kuma ya ce wa faskil hajji liman lam yakun ma'ahu hadin kuma mutum yana warware aikin hajji ga wanda bai da abin hadaya haka duk wanda ya tsaura niyyar aikin hajji zalla ba yi da abin hadaya to ya samu ya warware wannan niyyar aikin hajjin ya mayar da ita umara wannan shine yana daga cikin bambancin da malamai suke kawo tsakanin aikin hajji da da sallah a cikin rukunai cewa sallah yanzu in ka daura niyyar sallar magariba sai da ka kai raka'a ta biyu ka ce to ka canja niyyar ta koma isha ba ta yi ba amma aikin hajji in ka daura wata niyya a cikin hanya zaka iya canja niyya kuma ka canja kuma tayu saboda haka ana iya warware aikin hajji kamar yadda shi wani sura daban kuma kai hakan yayi ba laifi gane ko sai dai ga yanzu wanda ya yi wannan ifradi din misali sai ya warware abin niyyarsa ya mayar da ita tamattu'i amma kuma lokacin da ya warware din ba yi da abin da zai yanka to wannan an ba su zabi ne wanda bai samu abin yanka ba ko mai tamattu'i ko mai ifradi idan ba su samu abin in mai ifradi ya canja niyya kenan in bai samu abin yanka ba to yana iya yin azumi sai azumi guda goma Allah ya ce faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tu zai yi azumin kwana uku fil hajj a cikin hajj a cikin hajj yaushe kenan yaushe a cikin hajji a cikin kwanakin aikin haji kwanakin aikin haji yaushe suke karewa a ranar goma ga wata ya yi man fada cewa alhaji ashirin ma'alumar wa ashirin zulhijja to malamai suna cewa matukar zai wannan azumin guda ukun nan sai dai su zamanto daga tsakanin shawwal har zuwa ranan tara ga wata ranan arfa da ranan goma ba azumi nan sallah da haka a wannan kwanakin ne zai azumin kwana uku in suka wuce bai yi azumin aikin haji wasu suka ce a'a ai tunda an ce aikin haji ne kuma akwai waɗannan har sha uku ana jifa ana waye su ma kwanaki aikin haji ne zai iya yi a cikin waɗannan kwanakin? amma in ya fita a wannan kwanakin to ya zama bai yi wannan azumin kwana uku ba almuhim ana so da ya azumin kwana uku fil haji guda bakwai in ya dawo gida sai ya yi su an gane ko wannan duka bayanan da muka yi an dauke shi ne daga ita tarjaman Imam bukhari kawai abin da zancen shi kenan na wannan babin ya kunsa na fikihu. haka yana tafiya ne tare da fikihu da dalilansa An gane ko haka ya takaita mana waɗannan bayanan ne duka sai yasa su a cikin babi ce babu tamattu'i wal ikrani wal ifradi bil hajji wa fasl al hajji liman lam yakun ma'ahu hadiyun qala haddathana Uthman قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يغيب فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقنا فأحللنا قالت عائشة رضي الله عنها فهبت فلم أطوف بالبيت فلما كانت ليلة الصاردة الحصبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتو الناس بعمرة وحجة وأجب أنا بحجتي قال وما طف وما طفت وما طفت وما طفت ليالي قدمنا مكة قلت لا قال فذهبت مع إلى التنعيم فأهلي بأمرتي ثم موعدك كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا هارستكم قال أقرى أقرى أقرى حلقا أو ما طفت يوم أو ما طفت أو ما طفت يوم النحر قالت قلت بلى قال لا بأس إن في قالت عائشة رضي الله عنها فلقي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مسألة وهو منحبط عن منحبط منها أيه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن قرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحل بعمرة ومنا من أحل بحجة وعمرة ومنا من أحل بحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النهر a hadithin farko shine hadisin Aisha radiyallahu anha irin wancan hadisin ne na baya da ya gabata ya zo da wata sura daban take ba da labari cewa mun fita tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin mu abin da muke gani cewa aikin haji ya daura ni yayi ce lokacin da muka iso makka tatawafna bil bait tace muka yi dawafi ga dakin Allah amma ita ba ta ciki tana ba da labarin abin da mutane suka aikata inda ya gabata cewa ita tana cikin wani yanayi ko sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wanda bai da hadaya mallam ya kun saqal hadi wanda bai da abin yanka an ya hilla ma'ana shine fasqul hajji din ya warware niyyar shi ta aikin haji zalla ya mayar da ita umara ah, fa halla mallam ya kun saqal hadi wanda bai kado abin yankansa ba ma'ana sai ya warware aikin haji haka nan dukkanin matayensa ba wacce take da abin yanka don haka su ma sai suka yi haka aisha radiyallahu anha take cewa sai jinin al'ada ya zo sai ya zama ni bana cikin wanda suka yi ɗawafi dan haka ni ban yi ɗawafi ba lokacin da lailatul hasba me lailatul hasba shine lokacin da aka ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangaro yawmun nafrul akhir ya sauka a wajen da ake kiran shi muhassab sai shine lailatul hasba ngani ko shine daren bayan ya bar maka ya zo wajen da ake kiran shi muhassab shine lailatul hasba tace sai manzo nace man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu gashi za a koma Madina dukkanin mutane kowa yayi umara da aikin haji ma'ana ayyuka guda biyu amma ni kadai zan koma da aikin haji zalla sai ta nuna rashin jin dadin ta ko sai yace a ah, baki yi dawafi bane ran da muka zo makka muka gabato makka tace a'a ban yi ba sai ya ce to ki tafi tare da dan uwanki har zuwa wajen da ake kiran shi tan'im haka har yanzu wajen yana na ana kiran shi tan'im ko masjidu aisha an gina masallaci a wajen shine shine Hindi da ya zama mafi kusa da garin makka shine inda yafi kusa ya zama ma'ana daga nan ka fita a haram dan ki je wannan wajen sai ki harama da umara sannan inda zaki same mu shine waje kaza da kaza sai safiya bintu huyai radiyallahu anha ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ai ni ina ganin ni ma ina cikin wanda zan tsare suna hana su tafiya ma'ana ni ma zan jinkirtar da mutane domin ni ma ina da matsala in ji safiya bintu huyai amma matsalar ta ya take sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akra halqa ma'ana bayan kin yi yanka alhalin kuma kin yi aski A wanda yi yanka ya aski me ya rage masa a cikin aiki ko sai ce awa ma tufi yawman nahar baki yi dawafi ne dawafin wato asalin ranar yawmun nahar me yawmun nahar ranar yanka ranar goma ga wata dawafin ifada kenan ko dawafin hajji ko dawafin ziyara ko tawaful far ana kirasa haka ce baki yi wannan ba ne? Ta ce sai Aisha rabu radiyallahu anha eh, sai ta ce kuntu bala sai ta ce nayi sai ya ce mata la ba'asa ba laifi infil me yasa ga mata wannan magana kuma ita me yasa ta ce ita ma za ta tsare su saboda ita ba ta yi tawafin bankwana ba ba ta yi tawafin karshe da labar maka ba saboda bayan ta gama tawafin ta na ifaba ta yi duka ayyukanta ita kuma sai ta samu ita ma irin wannan matsalar ta Aisha radiyallahu anha kuma ya kamata a ce mutum ba zai bar maka ba sai yayi tawafin wada ya zama karshen abin da zai maka tawafi ne ita kuma ta samu uzuri don haka ba dama ta yi tawafin nan kuma tana wajen ta ce to aini ma sai dai a jira ni har sai lokacin da wannan uzurin na waye ɗage sannan sai a tafi shi yasa ta ce ita za ta tsare su har a wani lafazin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a habisatuna hiya yanzu ita za ta tsare mu ta hana mu tafiya don haka wancan tawafin na ifada manzala sallallahu alaihi wasallam ce ya dauke mata wannan dawafin na wada domin shi wannan dawafi ne babba na wada kuma bai kai shi ba an gane ko tawaful wada eh, ma'ana dawafi ne na wajibi a wajen wasu malamai an gane ko wasu kuma ba sa sashi a cikin ma abin nan suna ganin dai cikawa ne na aiki an gane ko saboda haka rukuni kuma ya fi wajibi karfi don haka tun da ba ta yi wannan dawafin ba to wancan da ta yi ya maye gurbin wannan gaba daya haka manzo Allah sallallahu ce ta zo mu wuce ai wannan an dauke mata duk da yake akwai wata fatawa ta biyu wanda eh, ita ce fatawar Ibn Taymiyyah da wasu malamai daga baya bayan nan irin su Uthaymin da sauransu cewa eh, mace mai al'ada dole sai ta yi dawafin bankwana cewa za ta yi kunzugu ta daure jikinta ko da jinin ta je ta yi ban ta zo ta wuce to amma wannan fatawar gaskiya sun samu dai wani dalili haka ko kuma suna ganin da ya hana haka ba wani dalilin da ya haka amma sai sun sa wannan sauda ya kore haka ba ba takanta an gane ko kuma sannan suna karfafa dalilinsu da cewa ai shi wafi ba sharadi bane sai an mishi tsarki an gane ko cewa ba inda aka ce sai an ma dawafi tsarki amma dai wannan wata matsala ce wani ra'ayi ne na ba na jumhur ba in gane ko ra'ayi ne na wasu malamai domin kakka zo ka kawo shi cikin mutane yanzu sai ka rikita musu lissafi in gane ko amma dai suna da wijhatu nazar musu suna da abin da yasa suka faɗa haka sun ce ba inda aka ce sai sharaɗi ne sai an mada wafi alwala kawai dai wajen da aka nuna cewa shine at-tawafu bil baiti kasala illa annakum tatahaddathuna fihi suka ce wannan hadisin bai inganta ba amma dai su ma waɗanda suke karfafa cewa lallai sai da tsarki ɗin suna ganin cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk da wafin da yake bai taba tawafi ba tsarki ba ko an taba zuwa cewa ya taba yin tawafi bai tsarki ba ba da tsarki ba kuma hadisin da ya nuna cewa ya ce aisha ta aikata duk abin da mai aikin haji zai aikata ban tawafi a wani ya isa hujja ma ko in aka takaita a wannan ma ya isa hujja amma dai suna da hatu nazar din su mutum ya kawo abu ba ka cewa ka kone shi babu amma dai yana da hujjarsa sai ya rike hujjarsa in gane ko sai ya rike hujjarsa in akwai wanda ya gamsu da fatawarsa zai aiki da fatawarsa to shikenan sai ya aiki da ita akan ya gamsu da ita amma dai abin da mafi injayen malamai suka tafi a kai shine tawafi mafi kyau a mashi tsarki shine fi cika huwal akmal wal afdal ngani ko ko da sun faɗi wancan zance yana iya yi waka amma al afdal abin da ya fi fifiko fi cika shine mutum ya yi tawafi halin yana cikin halin tsarki wannan kuma shine abin da mu muke ganin ya fi zama kusa da dalili ya fi zama daidai wallahu ta'ala a'lam to almuhim azala sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta zo su tafi ba sai ta je ta yi tawafin nan ba sai aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci karo da ni wa huwa mus'idun min makkah shi yana ma'ana fitowa daga Makkah ne kuma ina gangarowa domin hanyar da ta fito din ta fito da hanyar da za ta shigo cikin Makkah ne don daga tafi'in shigowa maka zafi gane ko ko kuma daga inda ta fito shigowa maka zafi shi kuma yana haura yana fita ce sai ya sadu da ni wa ana munhabitatun alaiha au ana musidatun wa huwa munhabitun minha akwai sabani na wanda suka ji yace ko shi yana fita ni ina shigowa ko ni ina shigowa shi yana fita gane ko sai hadisi na gaba hadisin Aisha har ila yau radiyallahu anha tace mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar aikin hajjin ban kwana ana kiran shi hajjatul wada aikin hajjin ban kwana saboda bayan wannan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wani aikin hajji ba shi yasa ka kira shi aikin haji na ban kwana eh, ta ce faminna daga cikinmu akwai wanda ya daura niyyar umara zalla tun a lokacin a cikinmu akwai wanda ya daura niyyar aikin haji da umara a cikinmu kuma akwai wanda ya daura niyyar aikin haji zalla kaga ta yi bayanin cewa tun wannan lokacin aikin haji kashi uku wanda suka daura niyyar umara za su yi tamattu'i wanda suka daura niyyar aikin da haji da umara za su yi kirani wanda kuma suka daura aikin haji zalla za su yi ifrad dan haka tace dukkan mu kowa ya daura niyya da wani abu sai ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya daura niyya da aikin haji wannan ita ce hujjar masu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ifradi yayi shine kuma fatawar malikiya rahmatullahi alaihi ko shine fatawarsu saboda ta ce wa a rasulun lai sallallahu alaihi wasallama bin hajji da aikin hajji kadai yi niyya kaga duk wanda yaji wannan zai ce to ai kai baka da wani ma za Allah ifradi yayi dan ta ce bil hajji inda ba ifradi yayi ba ba za ta ce a halla bil hajji ba amma sun manta cewa fa an ce ya kado abin yankansa kuma a can hanya ya ce kowa ya warware banda wanda yake da abin yanka kaga me yayi kenan yayi kiran sai dai kawai abin da yake nunawa farkon farawansa ifradi ya yi niyya daga baya kuma sai tunda ya zo da abin yankansa sai ya mayar da shi ya zama kiran tunda yana da abin yanka kenan mazala sallallahu alaihi wasallama kirani yayi wannan shine fatawar hanafiya an gane ko su suka fi kusa da abin nan hanabila kuma suka ce yayi tamattu'i ne domin ya yi yunkurin yin tamattu'i din sai bai samu yi ba saboda uzuri domin ya ce ah, laula Suftu, suktu alhadaya da Ahalaltu kama ahlaltum in ba dan na kado abin yankana ba ni ma da na yi irin yadda kuka yi zai suka ce to ai yayi niyyar yin tamattu'i kenan amma shi ne bayanin da ya gabata duk wanda mutum ya yi ya dai sa tsoron Allah an gane ko wanda ya sa tsoron Allah aka yi shi don Allah shi ne aikin haji da ya fi lada ta ce amma wanda ya yi niyya da aikin haji ko ya yi aikin haji da umara kuma da sallallahu alaihi ya shiga ciki ai ko ta ce ba su warware ba har sai da ya zamanto ranar yawon nahar ranar yanka kenan ranar goma ga wata ran da ake yanka saboda haka wannan yana nuna mana babin yana karantar da mu kashe-kashen aikin hajji da kuma yanda suke an gane ko kuma cewa duk wanda ka ɗauka daga ciki kai yayi an gane ko al-afdal dai shine wanda aka bi tsoron Allah a ciki shi yasa Allah ya ce wa tazawwadu a cikin ayoyin aikin hajji fa inna khayra zadi at-taqwa mafi alkhairin guzuri shine guzumin tsoron Allah to wannan za mu dakata wannan hadithi insha za mu tashi hadithi na gaba na da uku Allah a cikin wannan babi subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر